Ƙungiyar Boko Haram ta kama baga bayan da mayakanta suka kai hari kan wani ƙauye da ke kusa. Wani mutum da ya tsallake rijiya da baya ya gaya murya Amurka cewa masu tada ƙayar bayan sun shigo garin ne cikin motoci da kuma babura. Wasu daga cikinsu suna jefa nakiyoyi, suka cinna gine-gine wuta, daga nan aka goce da ƙazamin fada. Sojojin Najeriya sun ja daga na sa'o'i masu yawa in ji wani jami'in leƙen Asiriya mai duguri. Majiyar ta kuma gaya murya Amurka cewa ba tare da wasu ƙarin sojoji da za su kai musu ɗoki ba da wuya sojojin da suke garin su riƙe wannan gari na baga. 'Yan yaƙin sa sun toshe hanyoyin shiga da fita wannan gari. Mazauna garin sun tsere cikin dazuka, wasu suka nufi tafkin cadi suka shiga kwale-kwale ko suka yi ƙoƙarin nunkaya domin su tsira. Wasu kuma ruwa ya ci su sakamakon haka. Wasu an harbe su har lahira, wasu suka jikkata. har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu ko suka jikkatan ba. Wani masunci wadda ya tsira ya ga murya Amurka cewa wasu sojojin sun tuɓe kayan aiki suna roƙon a basu farin kaya, ya ce da alamun albarusansu sun ƙare. Garin Baga yana ƙarƙashin mazaɓar ɗan majalisar dattijai maina ma'aji lawal a jihar Borno. Ƙarewa dai, sanatan ɗan garin Baga ne. the attack is place by uh, around between 5 and 6 in the morning. By 9, it was all over. Su ‘yan Boko Haram sun kai hari kan garin ne tsakanin karfe 5 zuwa 6 na safe, zuwa karfe 9 na safen sun gama da garin. Sanata Lawal ya ce hukumomi a yankin da kuma a matakin jiha sun gaya rundunar sojojin Najeriya cewa ga fa irin barazanar da Boko Haram take wa yankin. were informed, that the locations and so on and so forth. Reports were made. An gaya mana inda suke da sauransu da sauransu, an gabatar da rahoto, ban san yadda zan yi bayanin yadda cikin sauƙi ba ga ya faɗi ba, abin abin abin takaici ne. Zuwa yanzu dai babu abin da hukumomi suka ce kan haka. A baya jami'an gwamnati sun dage cewa yaƙin ya kunshi wuri ko wurare masu faɗi a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma babu yadda za a yi sojojin su kasance a ko'ina. An san ƙungiyar Boko Haram da kai farmaki kan sansanonin sojoji saboda su samu ƙarin makamai domin ƙara ƙarfinsu, amma har da kafa baƙar tutarsu, wannan yana sa gwiwa ta yi sanyi. Garin na Baga yana kan gaɓar ruwan tafkin Chadi ne wadda ya ratsa ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. sansanin sojin an kafa shi ne a zaman wuri na rundunar haɗin gwiwa tsakanin waɗannan ƙasashe da zammar yaƙi da masu fasakori da ta'addanci akwai alamun cewa sojojin Najeriya ne kaɗai suke sansanin lokacin da aka kai wannan hari. Masu fashin baƙi kan harkokin tsaro sun gaya murya Amurka cewa kama garin baga ya sabunta irin damuwa da ake nunawa kan ƙwarin gwiwa da ƙarfin ɗamarar sojojin Najeriya. Sojoji da suke aiki a arewa maso gabashin ƙasar sun yi kukan cewa ba su da wadatattun kayan aiki har da albarusai domin tunkarar 'yan yaƙin sa kan. Kafofin yada labaran Najeriya sun ba da rahotannin cewa kotun soja sun yanke wa sojoji kimanin saba'in hukuncin kisa saboda bore da kuma kin tafiya fagen yaƙi. Akwai rahotannin cewa wasu sojoji masu yawa suna dakon hukunci daga irin waɗannan kotuna.

lafiya kar waɗansu su samu amana